ga kirjin mace idan misali kanana ne tana so ya ƙara girma ko ya ciko za ta iya amfani da wannan hanyar idan kuma ya zube ne take so ya ciko shi ma za ta iya amfani da wannan hanyar wanda muna sa da ta yi amfani da shi za ta samu waraka za ta samu yadda take so yanayin yadda kika yi amfani da shi yanayin yadda za ki ga jikinki ya canza.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 to insha Allah kamar yadda muke magana idan kina so ki gyara nonon ki ciko ko kuma ya ƙara girma za ki nemi abubuwa guda biyu zuwa uku na farko za ki nemi wata aba da ake ce mata kumfar maliya wadda da turanci ake ce mata cotton bond da larabci kuma ake ce mata lisanul bahar ko kuma zabadul bahar idan kika neme ta sai ki nemi man hulba mai kyau idan kika nemi man hulba mai kyau kika samu kumfar maliya wadanda abubuwan su ne wanda za ki yi amfani da su yanda za ki shi ne ki samu wannan kumfar maliyan za ki daddaka ta ta zama kamar gari ita kumfar maliya ana amfani da ita a hanyoyi daban-daban ana amfani da ita a fata ana amfani da ita a man gashi ana amfani da ita a abu na gyaran fata ko sabulu ko mai duka ana iya amfani da ita don mu akwai sabulun da muke haɗawa ma wanda muna sa kumfar maliyan ne a cikin shi so in kika samu ta sai ki samu man hulbanki mai kyau yanda ake shine idan kika ɗebi garin kumfar maliya kamar cokali ɗaya sai ki samu ruwa in kika samu ruwa sai ki gauda gauraya shi ya dan yi kauri kauri ya dan yi kauri kauri ki dan kwaɓa shi ya dan yi kauri kauri shine zaki dauka ɗauka sai kina shafawa a nononki kina shafawa a ki kina shafawa kika kamar minti uku kina shafawa zaki bar shi kamar minti talatin zuwa minti arba'in idan ya kamar minti talatin zuwa minti arba'in din nan to sai ki samu ruwa mai dan dumi sai ki wanke in kika wanke sai ki samu man zaitun din ki dan kika tsane shi ya zama na ba laima sai ki samu man zaitun din shi shi ma ki shafa shi ma ana so ki dan yi minti biyu haka kina shafawa. kamar Masat kenan yanda zai kama jikin ki sosai sai ki bar shi wannan in kin shafa za ki bar inda dare ne ma ki iya kwana da shi babu matsala in dai yamma ne ma za ki bar a jikin ki babu matsala in in Allah ya da in dai kina yin wannan to za samu